من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا duk wanda ya yi wa manzo biyayya ta kamanta abin da ya umarni da shi da nisantar abin da ya hana to ya amsa umarnin Allah wanda ya bijire wa biyayya gare ka ya kai wannan manzo to kada ka yi bakin ciki a kansa ba mu aiko ka ba don ka zama mai kula da shi da bibiyar ayyukansa ba, mu ne za mu bibi ayyukansa kuma mu yi masa hisabi.